tambaya nake so na yi a kan bidiyoyin na na yi bidiyoyi da dama to amma a yau ina son kowannen ku ya yi comment a cikin bidiyoyin da na yi wanne ne ya fi birge ku in kuka duba ku yi comment kowa ya faɗa abin da yake kowa ya faɗa abin da ya birge shi a bidiyon sannan kuma ina godiya ina da godiya ina da godiya na gode Allah ya saka da alheri kuma Allah ya bar zumunci sai dai akwai ɗan wata magana da zan yi akan mata saboda bidiyoyi yawancin bidiyoyi na maza sun fi kallo akan mata kuma ni wannan bidiyon musamman wannan bidiyon ya fi mahimmanci akan mata da kamatan hauren 'yan mata yana da matuƙar mahimmanci a wajen ku saboda kuma ku nake yi akwai wanda suka san ta eh abubuwan da nake faɗa akwai wanda suka sani akwai kuma wanda sun sani da amma ba su amfani da shi to ban sani ba ko a bidiyoyi na da kuke kallo ko akwai ɗan kalmomi haka da kuke ɗauka da ɗai kuna amfani da shi kuna fahimta kuna ganewa kuma kun yarda da shi mata ba ku kira sannan kuma wannan bidiyon yawancin bidiyon nan matan mata nake sabida mai sabida ni ma mace ce ba budurwa ba ba matan aure ba amma kuma fa mata ba na son ku bani kunya sabida wannan bidiyon don ku nake yi don kuma ku gyara jikinku ku gyara gidanku ku ji daɗin zaman aurenku ga ma'aurata kenan dalilin da yasa nake faɗakar da ku kenan to abin na kamar ku mata ko ba ku gamsu ba ne ko menene matsala ni dai dai ba dai ban san matsalar ba dai amma dai mata ba ku ɗauke shi da muhimmanci akan yadda maza suka ɗauke shi da muhimmanci ba kuma ya kamata a ce ku kuka ɗauke shi da muhimmanci Bier, dann